لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى كتاب المنطاقات كما يندي قباتا وانشان ساتن mun tsaya a abin da ya shafi littafi da ke magana a kan shayarwa ko ban ruwa wanda yana da hukunce-hukuncensa a cikin shari'a kuma da ya kawo wannan littafi babi na farko ya ce babin fi shurbi babin abin da ya shafi shan ruwa kafin shiga babin dai shi shayar da ruwa ko shi ruwa kansa wato ni'ima ne daga cikin manya-manyan ni'imomi wato da Allah maɗaukakin sarki yayi mabayinsa dan Allah madaukakin sarki yace waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy cewa daga cikin ruwa ne muka sanya kowane abu ya zama cikin rayuwa haka rayuwa kanta an ka kalle ta kowane bangare ko samar da ɗan adam ko menene duka da cikin ruwa ne haka ruwa kamar shi ne rayuwar ɗan adam idan babu ruwa za ka samu rayuwar ɗan adam ta riga ta shiga cikin wahala shi za Allah yake cewa mulma ma'a ta tashrabuna a antum an min al-muzni aw nahnu al-munzilun da dai ayoyi da yawa da suke magana akan wannan ni'ima babba shi yasa in aka rasa shi ake shiga cikin damuwa da tashin hankali idan kuma aka same shi yayi yawa kuma ya zama barna to shi yasa Allah madaukakin sarki yake ba mutane daidai da bukatunsu to Allah ya ce wa qaulillahi ta'ala waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minuna to mun sanya rayuwa wato ta komai da komai cikin ruwa shin yanzu ba za ku ba da gaskiya da Allah ba wa qaulihi jalla dhikruhu da fadin Allah madaukakin sarki da yace a fara'aytumul ma'a alladhi tashrabuna har zuwa karshe laula tashkurun da Allah madaukakin sarki yace launa sha'u ja'alnahu ujajan inda mun so wannan ruwa din da kuke ganin shi sai mu sanya shi ya zama ruwa mara daɗi shine al-ujaj zai zama yana da daci kuma ya zama ba za a iya amfani da shi ba wajen sha ko kuma wajen shuka duk ya zama ba zai amfani ba amma Allah bai sa haka ba saboda rahamarsa da bayinsa ce a antum min almuzni almuzni as-sahab ko kuka saukar da ruwan nan daga giragizai ko kuma mu muka saukar da shi amna anil munzilun قال باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومة مقسوما كان أو غير مقسوم أما لأكاو بادي da yake bayani akan falala da kuma alkhairi na ba da sadaka na ruwa shine babu marwa'a sadaqatal ma'i babu wanda yake ganin cewa ba da sadaka na ruwa da kyautar ruwa da wasu ci ma'ana wannan duk abubuwa ne da suka halarta mutum yana iya ba da sadaka ruwa yana iya ba da kyautar ruwa haka na yana iya ci da cewa a bayar da ruwa ya ce sawa'un rabawa ne ko kuma ba a raba shi ba don haka yana daga cikin abin da aka tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana wani ya tambaye shi cewa shin wani abu ne ke ganin mafificin sadaka da zai iya bayarwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce safiyu ma shayar da ruwa shayar da ruwa saboda haka shayar da ruwa abu ne wanda yake yana da daraja sosai da falala وقال عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه سيدنا عثمان رضي الله عنه يتشي مزان صلى الله عليه وسلم يا تلتا وتريجيا da ake kiranta bi'ira roma wata rijiya ce a cikin madina amma mallakar wani bai da ya daga ta zai siyar wa ya ce wa zai sai wannan rijiya sai ya zama wato gugarsa tana cuɗanya da gugar al'ummar musulmi gaba ɗaya ma'ana ya saye ta amma ya sa ta wakazi kuma duk musulmin da zai amfani da wannan rijiya yana da sakamako a cikinta sai na usman ya ce ni zan siye ta ya siya kuma ya sanya ta ga musulmi duk musulmin madina sai ya zama suna amfanuwa da ruwa na wannan rijiya haka yana daga cikin alkhairin da mutum zai yi ya tona rijiya wani ya amfani da ruwa wani ya sha ruwa wannan ba karamin alkhairi ba ne duk da yake da yawa zai kaga wani yana ganin dole sai ya yi abin da yake babba ne mai girma a rijiyar nan ba ta ɗaukan kuɗi da yawa in za ka tona ta wasu mutane in ka musu rijiya kamar ka raya musu rayuwarsu ka kawo musu sauri ko goma ga wanda yake da hali ya tona shi ya bar shi ya zama ana amfanuwa da shi قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه أولنا حديث نسهل ابن سعد رضي الله عنه يشي أنظر من الله صلى الله عليه وسلم دوات تاسع قرية da abin sha a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daga ya sha kuma gefen damansa a zaune da shi akwai wani yaro karami a gefen daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manya-manya kuma dattawa suna gefen hagunsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai yaro za ka bani damar in baiwa waɗannan dattawa isha kafin ka sha domin a ƙa'ida shi ne idan mutum yana dama da shi ake farawa da aka ko abin sha ne in ka sha ba za ka kai shi hagu ba sai ka ba na ka. don haka sai ya ce ka ba ni izini in fara gabatar da manya tun da gasu da shekaru gasu da dattawa kafin na baka amma haƙƙin naka ne sai ya ce ya manza sallallahu Alaihi wasallama ban ba amma ba wanda zan ba shi wannan fifiko wato na ya zamanto abin da ka sha ni ya fara taba baki na kafin ya taba bakin wani ya ce ban yadda da wannan ba inda ba kai ba ne zan yadda domin yana neman albarka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ya sha sai shi bakinsa ya taba wajen da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha shine Abdullahi dan Abbas yace ba wanda zan fifita shi akan wani kuma su sai ina Abubakar ne da sauransu da haka ko sahu ne aka zo za a shiga kana sahu kar wani ya zo ka ce ka bashi waje ya shiga tsawon gaba lada ake nema a wajen neman lada babu babba babba In gane ko wajen aikin lada yadda kake neman lada haka ma babba yake neman lada da haka idan babba yana so ya samu lada a tsawon jima'a ya zo da wuri ba sai ya zo kai ka tashi ka ce to tun da babba ne ya shiga ba shi ma ake alkhairi ne amma ladan shi kuma zai fi naka in ka bashi wajen ya sa shi ya ce a'a ba zan fifita wani da ragowar ka baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuwa annabin Allah ya bashi ya sha kafin aka koma kansu duk wannan da yana nuna abin da ya shafi shayarwa ne da kuma falalan shayarwa kenan koda za ka sha abu koda kuna da yawa in ya zama abin zai kasa to shi kenan ku shayar har wasu su samu su ma su sha وانا الخيميني قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار أنس بن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع الخدع عن فيه وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن a wannan hadisi na anas dan malik radiyallahu anhu yace an taso nonon wata tinkiya wato tinkiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa a gidan Anas sannan kuma sai aka tudanya nonon da ruwa <clears throat> ma'ana dan ya yawaita a samu a sha sai aka baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wa wannan ƙwarya da aka ɗebo nonon a ciki sai ya sha har sai da ya sha sosai sannan kuma a gefen hagunsa abubakar yana nan a gefen damansa kuma akwai wani mutumin ƙauye ba mutumin gari ba sai sai na umar ya ji tsoron kar za Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita mutumin ƙauye sai na abubakar sai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka baiwa abubakar gashi na a wajenka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa wannan balarabe na ƙauye sannan sai ya ce a damanta a damanta ma'ana dama ya fi fifiko dama ya fi fifiko kenan idan abu wanda yake na ka'ida ne in ba shi aka tambaya ya ce eh shi ya yadda a ba wancan ba to shi ya fi cancanta wannan ka'ida ce ba ma a wajen sha ba a komai da komai akan duba cancanta ne ba wai ana duba shekaru da girma ba ana duba cancanta a cikin al'amura da yawa sai a duba wanda ya fi cancanta yanzu yawancin fitintinin da muke cikinsu rashin duba cancanta shi ya jawo su sai a ɗauki wanda bai cancanta ba sai a ba shi abu sai a samu wanda ya cancanta kuma sai a yi watsi da shi to kaga duk mutumin da ya ga abu ya zo mishi haka kawai ba tare da ya cancance shi ba ba zai kula da shi ba sabanin wanda ya cancanta قال باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء باب wanda suke ganin cewa mutumin da yake wajen ruwa kamar a ce an samu mutane ko makwabta ne wanda ya fara zuwa wajen ya fara amfani da wannan ruwa har ya samu makwabcin shi ya zo daga bayan shi to wanda ya fi cancanta ya fara ban ruwa a gonarsa ko kuma ya fara shayar da dabbobinsa ko ya fara ɗiban wannan ruwa shine wannan na farko ne shi ya fi cancanta da ruwa ko kuma ma wanda ya tona rijiyar da kansa shi ya fi cancanta don tashi ko wanda ya jawo ruwan shi ya fi cancanta da ruwan fiye da wanda ba shi ba duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba a hana wato eh, ragowar ruwa abin da ya rage na ruwa bayan kai kayi amfani da shi ba za ka kulle ba kuma sai ka bari wani ma ya amfani da shi ko yanzu sau da yawa za ka samu in an samu in mai bohon ne in ya gama cika na shi, sai ya kunni da in ka gama cika na ka samu to ka ba saura su masu samu wannan shi ne kyautatawa shi ne yan uwantaka shi ne kuma nuna kara da jin cewa wani ma shi ma ɗan adam saboda ruwan nan ba mutum ba ne ya same shi daga allah ne za a cewa an zanna minar sama'i ma'an fahoran inda allah bai saukar ba ba za ka samu har ka tona ba da haka Allah shi ke saukar da ruwa shi sa babu wani mai mallakar ruwa ko da mutum ya samu ruwan da ito to mallakar wai ɗari bisa ɗari ba nashi ba ne ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa mutane suna tarayya cikin abubuwa guda uku annasu shuraka'u bi thalath abubuwa guda uku ana tarayya a ciki alma'u wal kala'u da wuta da ruwa da kuma yabanya abin nufi da wuta za a zo neman gaushe a gidanka karka hana shi ne abin nufi mutane suna tarayya ne a ce inda yadda ka samu ka yi amfani wani ma zai samu ya amfani an gane ko ko misali kana da fol a gidanka wani zai ja wuta gidan shi ka hana shi wannan bai yi ba sai dai zai fita hanyar da bata dace ba hanyar satan wuta wani wani abu ne daban kuma amma dai kamar. garwa shi yanzu ai abun kunya ne a ce an zo neman gaushi a gidanka ka hana kuma har a yanzu ai ana ana ana tambaya makwabta za ga su da kwano sun zo neman gaushi ko wannan mutane suna tarayya a ciki ba a hanawa to haka nan in ka zo da dabbobinka wani ma ya zo da dabbobin shi kun zo kiwo to ba ka hana wani ya yi kiwo a inda za a yi kiwo wannan mutane suna tarayya ne a ciki shi ai wannan dajin na wani ba mai kiwo a cikinsa to ba a hanawa to haka na ruwa baka cewa wannan ruwan ba wanda ya sai taba shi wannan mutane suna tarayya a ciki ne sai dai idan ya kasance mutum ya yi wani aiki ne a cikin samar da ruwa wannan ko da siyarwa yi ba za a zarge shi ba yanzu kamar wanda zai tona boban dan yayi kasuwanci dan ya saida ba za ka zo ka ce ya annabi ya ce annasu shuraka ofe filma ba a saboda kudi ya cire ya tona ya gina don ya mayar da ribar abin da ya cire kuma wannan ba za ka ce kuma na tarayya ba amma dai a babi na kyautatawa in har ya tona yana siyarwa din to ya bude wata kofa da wasu ma za su amfani ya bude wata kofa ta amfanin wasu ire-iren waɗannan abubuwan su ne makarasar a cikin al'umma abinda kake ganin ba komai ba kila ya yi sanadiyar ka samu rahamar Allah musamman shayar da ruwa in ka tafi kasashen larabawa duk gida za ka samu ba wai suna ganin cewa suna da wadata kowa na da ruwa a gidan shi amma za ka ga an fitar da kan famfo waje wani ma za a sa wata randa babba inda take aiki da wuta da ruwan sanyi da na zafin duka wanda yake su an fitar a kofar gida duk wanda ya wuce ya sha ka san mutum nawa ne za su wuce su sha ka san mabukaci nawa ne zai sha wannan ruwan ka san wani wanda ya sha ruwan wace irin addu'a zai maka kuma kai ka san halin da zaka shiga na zafi da Allah zai sanya haka da shan wani ruwan da zai yi naka da ka bude duk baka san wannan ba haka hanya ce mafi sauki kuma mafi alkhairi wajen neman kusanci da Allah madaukakin sarki قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنق فتل الماء liyumna bihi al-kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a ba a hana wato eh, ragowar ruwa abinda kai amfani da shi na ka rage ba a hana wani yayi amfani da shi domin hakan zai hana yabanya kenan ma'ana in ka hana wani ai ba zai samu abin da zai shuka ba قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن مقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام شكرا كي هنا wato abin da ya saura na ruwa abin da kuka samu fifiko na ruwa kun yi amfani da shi to kar ku killace shi ku tsare shi domin ku hana wato asalin tsoro domin ka hana ruwa ka hana tsoro in misali kana da wani makwabci ka hana shi ruwa da yake makwabtaka da kai ka hana tsoro saboda aka duk wannan hadisan da aka karanta suna nuna cewa wato ruwa ba a rowarsa ba a rowar ruwa saboda ni'ima ce daga Allah maɗaukakin sarki domin inda ana hanawa da Allah bai bamu ba ko inda Allah ya hana ba ba wani wanda zai samu shi ma ai Kala babu man hafara bi'ran fi milkihi lam yadman to wannan babu yana da muhimmanci shine babun wanda ya tona rijiya a fili mallakarsa to duk wanda ya shigo wannan filin ya samu tsautsayi ya fada a rijiyar ko ya karye ko ya samu wani rauni ko ya mutu ba za a ce wanda ya tona rijiya a filin can shi zai lamunce shi ba an gane ko saka in ka tona rijiya a filinka wani ya zo ya fada wannan ba kai za a zarga ba ba kai za a zarga ba allahumma wanda ake zargar shi shine wanda zai zo tsakiyar hanyar da mutane suke biya tona rijiya amma fili naka ne waje naka ne mallaka ka ne sai ka tona rijiya don amfaninka wani sai ya zo ya mutu a rijiyar ba za a kama ka da laifi ba ai shi ya kawo kansa baka jawo shi ba ko sai dai kuma mafi kyau in ka tona rijiyar ka mata baki gan ka mata baki ko da yara ne ba za su zo su yi wasa a bakin rijiyar ba ko ka mata tudu yadda karamin yaro ba zai hau ba a gane dai alamar wani abu ne aga ka tsani amma ko baka yi wannan ɗin ba wani ya zo ya shiga wannan ba za a zange ka ba kamar yadda babubuka da yawa za su zo na abin da ya shafi irin wannan kala haddathani mahmudun kala akhbarana ubaidullahi an isra'ila an abi hasin an abi salih an abi hurayra radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al jubar wal bi'ru jubar wal ajma'u jubar wa fi rikazil humus manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ma'adinu dubar abinda ake tono na arzikin ƙasa shine al-ma'adin misali mutane suka je suka shiga wani fili suna tonon kuza kuma filin na wani ne sawa'un da izinin shi ko ba da izinin shi ba sai ya shiga yana cikin tonon kuza sai kaza ta rufta mishi ya mutu ba zai biya diyarsa mai filin shi ya kai kansa shi ne jubar ɗin ma'ana wanda ya je tono ƙasa ta rubza da shi to wannan jinin shi a banza ma'ana jinin shi a banza ba yi da hurumin da zai zo ya takali wani ya ce a ba shi jiya ya ce ai filin ku na shiga ko na tura ma'aikata na sun shiga filin ka sun ato ai kika tura su kuma kowa ya san tona ƙasa ka shiga ka yi tono ai akwai kasada ko ba ka da tabbacin cewa kasar nan ba za ta faso ma ba kuma ana samun wannan so da yawa ana yi saboda haka mutum ya je neman ma'adinai ya fada ya shiga rami kasa ta rutsa masa in an iya samo shi to sai a mishi sutura in ba a iya samo shi ba shi kenan sai a mishi salatul gai ya samu kabarin kenan amma ba za a zo a ce kuma mai filin ya bada biyar gawarsa ba an gane ko da eh. na tura na abin da zama shi ne tura su su shi almuhim dai an ce alma'adinu juba in ya mutu a wajen tonan nan shi yasa na ce sawa'un an tura su ko da izini ko ba da izini ba wanda zai nemi abin nan sai dai kawai shi wanda ya tura su aiki ya dauke su ma'aikata a babi na kyautatawa tunda ma'aikatansa ne wannan waƙe a ta same su yana iya musu wani abu amma ba shi kai su ga halaka ba ai kai da za a dauke ka aiki ka san hatsarin wannan aiki yanzu aka ɗauke ka a gidan kiwon dabbobi aka ce za ka ringa ba zaki abinci sai zakin ya cinye ga wata rana <laughs> wa zai biya wanda suka ɗauke ka za su biya amma kai ka san ciyar da zaki ba kamar ciyar da dabbar da ba zaki ba ya ni ba zan ni zan tsaya na yi gadin ko ba amma in je gidan zakin ciyar da shi wannan akwai kasada ai ko ka san wannan kasadar akwai kasada yasa duk wanda zai je tono sai ya shirya shi yasa mafi yawanci yanzu da zamani ya ci gaba ba a mutane ba sa tono ai ana amfani da na'urori ne ai ko sai a ta a zo da da abin nan babbar katafila sai ta tona rami fiye da yanda mutum zai tona kaga ita ce za ta yi tona amma ita ta makale wani abu ne daban wanda yake tona yana can gefe yana kallon tona haka nan ya ce wani iru juba haka na rijiya idan aka tona wani ya fada a ciki to ba a kama mai rijiyar a ce ya biya ko dabbar ka ta zo ta fada a cikin rijiyar ba ka kama mai rijiyar ka ce biya ka dabbar ka an gane ko ko misali wani abu naka ko kudi ko wani abu ya fada a cikin rijiyar ba ka cewa mai rijiya ya biya ka wal ajma'u tubar haka nan dabba da ba ta da hankali dabba ba ta san ciwon kanta ba ita ake kira ajma shikenan sai ka zo ka ajiye hatsinka da tsakar rana babu gadi ba komai ba killacewa sai dabba ta zo ta ci to da abin da ta ci ba za ka ce ba za a ce mai dabbar ya biya ba kai ne hatsin da kai ganganci ka ajiye inda dabbar za ta gani kai ne za ka zama abin zai shi ne ma'anar al'ajima'u juba amma wannan sabanin idan da daddare ne wannan shine ya faru zamanin annabi Sulaiman lokacin da wasu masu makiyaya suka tura dabbobinsu suka shiga gona ko a hukuncin annabi dauda shine a kwace dabbobin a sa sai sun gyara idan suka gyara ya ne kwanakin da suka yi gyara din sai a mayar musu da dabbobinsu annabi Sulaiman ya ce ai ba musu adalci ba ai adalci shine a karbi dabbobin nan amma a ba su su wani lokaci a rike da rana da daddara kuma a basu su je su kwana a gidansu don su amfani da su su shi amfani amma a rike daga ranar har dare ai bai yi ba abin da yasa aka ce a basu da daddare saboda mai gona ba yi da ikon da zai hana dabba shiga gonarsa cikin dare inda kowa ya kwanta yanzu mai dabba shi ne zai iya tsare ta cikin daren nan da rana kuma mai gona zai iya hana dabba shiga gonarsa kuma irin waɗannan matsalolin da ake fama da su rashin kiyaye ka'ida da shari'a shi yasa kullum zaka ji an ce ana hatsaniya tsakanin makiyaya da manoma ko kullum rikicin kenan kana zaune ma zaka ga karamin yaro ya auku ya kado ma dabbobi cikin gonarka in kai magana zai ce ai bai san cewa akwai shuka ba kuma sun sani ko yana faruwa so da yawa shi yasa a wasu wajajen kamar wasu ƙauyukan suka sa doka idan akuya ta shiga gonarka ta maɓarna sai ka kama ta sai ka kai wajen mai unguwa sai a ci taron mai akuya dubu biyar kaga gobe ba zai sake turo akuya ta taba ma <laughs> daga shuka ba ana yi a ƙauyuka ko ana yi a ƙauyuka to amma kai ma sai ka banzatar da abin naka ma'ana baka killace shi ba baka tsare ba ma'ana dusa ce ko wani abu kama a ƙauyuka sai ka bar ta a waje ka san dole dabba za ta ci inda ita dabba ce ba ta da hankali to da abin da aka yi sakaci aka bar shi har dabba ta taba to wannan ba a tambayar mai dabba cewa ya biya ko misali a samu rago wanda yake bai da hankali yana tunkurin mutane to wannan idan ya tunkuru wani har ya cutar da shi ba a cewa mai ragon ya biya domin kai in ka ga rago zai cutar da kai ai za ka iya kare kanka ba za ka ji jira cewa sai mai ragon ya zo ya hana ba to shi yasa ya zama jubar shine jubar sai ya ce wa fi rikazil wannan wani hukunci ne da zai zo a babin zakka rikaz abinda aka yi tono na ma'adinai aka samu tsohuwar ajiya ta mutanen da shi ake kira rikaz an gane ko akan yi tono wani lokacin a samu tukunya wani lokacin a samu takobi wani lokacin a samu eh, farantai na tsohuwar ajiya da wasu mutane sun daɗe sun rayu ƙasa ta ci wajen sai a yi tono a samu ko to duk wanda ya sami irin wannan abu ana kiran shirikal to za a mishi kudi a kimanta shi idan kimar shi ta kai wato miliyan biyar to zai cire miliyan ɗaya ya bayar wannan zarka ce ta wannan abu shi ne rikal amma dai ban da gumaka domin gunki ba shi da kima a shari'a wasu gumaka suke tonowa so to duk wanda ya je tono gunki ya fasa shi ba da kima in ka ci kudin gunki ka ci haramu Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin kudin gunki kowane iri ne ko mitso ko ta fir'auna ne ko kan fir'auna ka samu yanzu ka kawo to ba za a bi halatta ka ci ba saboda gunki ne shari'a ta hana in gane ko Allah ya haramta cin kudin gunki da kudin giya da kudin kare da kuma kudin bokanci da tsari duk Allah ya haramta haka mutum cikin tone-tonen shi zai je ya samu wani kan gunki a san mutanen da suka yi irin wannan ko a yi gunkin dabba ko a yi gunkin wani abu a dai zana shi kamar zane to wannan haramun ne ba halarta halatta musulmi a mallake shi wannan ba sunan shi rikaz ba don haka abinda ake kira rikas a samu wata ajiya ko faranti an mushi rubutu ko takobi ko kuma garma ko wani abu dai makamancin wannan da ka ga an ajiye na mutanen dani to wannan babu laifi mutum yana iya mallakarsa sai ya biya kashi ɗaya cikin biyar sai ya biya kumus shi ya cewa filikazil kumus za a cire kashi ɗaya cikin biyar na ƙimarsa sai a bayar ma baitul na musulmi sai a sa shi cikin amfanin al'umma kala babul khusumati fil bi'li wal qada'i fiha babu mutane su yi husuma a cikin rijiya ko wajen ban ruwa da kuma yin hukunci a haka in an ce rijiya kamar waɗanda suke birni ko birane abinda suka ɗauka rijiya wacce ake tona ta ta yi zurfi ita ce rijiya ko to a harshen larabci ko a wajen can mutanen da an ce bi'ir ba shi ake nufi ba waje ne na shan ruwa amma yana da faɗi shi ake kira bi'ir ba wai yana da baki yana da baki kamar rijiya da murfi ba A yana da fadi ila fadin shi zai kai nan wajen cikin inda muke ciki to a irin wancan lokaci zaka samu wannan zai zo da awakin sa wannan zo da awakin sa wannan zo da awakin sa wannan ake kira ne to idan mutane suka yi sabani akan irin wannan in ka shiga kamar zaka je dajin yankarin nan ga wanda suka suka taba zuwa in kana cikin tafiya zaka ga ire-iren wannan ake kira biyu ko birka ana kiran shi birka matattara ne kamar nan kamar yan korama ce karama gane ko ba ta dan a dai faɗi amma dai kuma ba ta kai kuma tafki ba ba ta kai kuma abin nan eh, eh, rafi ba ruwan za ka yi shi a tattare ke waje ɗaya to ko dabbobi ne za ka ga wannan dabbar ta zo wannan ta zo wannan ta zo to idan aka sami irin wannan wa yake da mallaka da shi wa yake da iko da wannan to yawanci a irin ko a jahiliya ma irin wannan yakan jawo husuma sai ka samu kabila suna fada akan ruwa saboda karancin ruwan da suke da shi da haka duk wanda suka zo suka raga zama a wajen to su suke claiming cewa wannan ruwa na su ko yanzu ma akwai ruwan da in ka je taba za a ce ba a wa? ko a nan in ka je garin tildan fulani akwai wani ruwa ya bakin ruwa can baya can karshe wannan ruwa ana ana husuma akan shi sosai kowa sun ce su kuma ruwa ne a yake a wajen da haka in ka zo za ka ɗiba ka yi amfani sai ya ne nemi izinin wanda suke da gidaje a wajen wai ruwansu ne to kamar irin wannan ne to idan aka yi husuma irin wannan da kuma hukunci akan wannan ko kuma a'a masu lambu ne suka zo suka yi lambunsu inda ruwa yake gudana to wa yake da iko da wannan ruwa din ko mutum ne ya jawo bakin lambun ya kawo iyaka gonar shi wanda daga gonar shi kuma zai iya ƙetarawa zuwa wata gona ba aka samu husuma irin wannan babu laifi ana ana ana sasantawa sannan kuma akan yi hukunci a bada wanda yake da haƙƙi da wannan abu qala haddathana abdan an abi hamzata an al-a'mash an shaqiq عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطئ بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله إذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له آه وأن حديثي لقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يشي من الله صلى الله عليه وآله وسلم يشي دون دي رنسوا ta ƙarya don ya kwace haƙƙin wani mutum musulmi kuma ya san cewa rantsuwar ƙarya ce yanzu mutane nawa suke rantsuwa kan ƙarya don ya ƙwace haƙƙin wani wani zai zo kotu ma ya rantsuwa ta ƙarya ce to duk wanda ya yi rantsuwa ta ƙarya don ya karɓi wani haƙƙin musulmi domin in an je kotu akan yi amfani da rantsuwa wajen tabbatar da haƙƙi ko wanda ya zo yake claiming din wani abu yana cewa abu kaza nashi ne za a ce kawo shaida in bai da shaida za a ce to wancan da yake cewa abin ba nashi bane shi ya rantsu ko kuma shi ma din ma zai iya bai da shaida kuma ya rantsuwa ya ce abin nashi manzo Allah ya hukunci da wannan shi mai me claiming din abin shine yazo kuma bai da shaida kuma aka ce ya rantsuwa to duk wanda ya rantsuwa ta ƙarya menene sakamakonsa dan ya karba haƙƙin wani musulmi alhalin ya san cewa abin da zai faɗa ƙarya ne manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi wannan mutumin zai sadu da Allah Allah yana mai fishi da shi an zai ɗauka fishi-fishi ne kawai fishin Allah ba ƙarami ba ne fishin Allah yana da girma sosai wasu da Allah ya yi fishi da su sai Allah ya tilkita halittar suka koma aladu don ka sanya fishin Allah yake ka san menene fishin Allah ya jirkita halittarsu daga mutane suka koma abin na aladu shi ne rabiballahu alaihim wa ja'ala minhum al wal khanazir wasu ya mayar da su birarruka saboda fishin da Allah ya da su da haka ba wai fushi ne kamar fushi na dan adam yayi fushi da kai ya daina ma magana a'a ba haka ne. Allah yana iya fushi da kai duk wani abu da ka taba ya zama ba albarka ce haka fushin da Allah fushin Allah ba karamin abu bane dan wani zai zai in an dauka an ce Allah zai fushi sai ai Allah ya fushi da shi ne kawai a ba haka bane saboda haka zai sadu da Allah Allah yana mai tsananin fushi da shi sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa innal ladina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim samanan qalila lallai waɗanda suke sayar da alƙawarin Allah sai su ɗauki rantsuwa su ba da rantsuwa akan wani abu na duniya kankani da za su samu su yi rantsuwa da Allah Wa Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina yashtaruna bi ahdi Allah wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akira. wannan ba su da rabo a lahira shine kuke a ce ba ka da rabo a lahira ai muke yaya sa wala yukallimuhum Allah Allah ba zai zance da su ba zance na jin kai wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba sannan bugu da kari wa lahum azabun alim azaba mai radadi ta tabbata a kansu abubuwa nawa guda hudu a kowa yana buƙatar ya samu zance mai daɗi da Allah masaukakin sarki ranar tashin alkiyama to amma ce Allah ba zai magana da mutum ba magana ta tausayawa babu kamar yadda yake magana da ‘yan wuta zai ce ikhsa'u fiha wa la tukallimu zance ne na fushi yanzu ko mahaifin mutum ne aka ce ya yi fushi da shi ya yake samun kansa ana cikin tashin hankali a ce uban shi ya yi fushi da shi ko kowa shi ta yi fushi da shi a dai mai hankali ne ya san cewa ba ƙaramin al'amari ba ne balle a ce mahalici wanda ya halicci ubanka da uwarka a ce ya yi fushi da kai a wannan hatsari ne babba shi yasa wasu masu tunani suke cewa ma ko kana da gaskiya ma in dai rantsuwa ce to ka haƙura saboda hatsarinta domin ta iya yiwuwa gaskiyar ma ba ɗari bisa ɗari gaskiya ba ce kamar yadda zai zo cikin hadisin to sai wannan mutumin al-ash'ath ya zo yake cewa wani hadisi ne Abu Abdurrahman ya baku labari ma'ana Abdullah ibn Mas'ud yace wallahi a kaina ne wannan ayar ta sauka wannan ayar a kaina ta sauka yace hasali kuwa ina da wata wata rijiya sai mu dauke ta a rijiya amma rijiyar ba a fili na take ba a filin wani ɗan baffa na take amma rijiyar ta wace shine yace kanat li bi'run fi ardi ibni ammi li ina da rijiya amma a filin wani dan dan uwana <laughs> yanzu ka da rijiya a filin wani ai wata rana dole ne zai iya cewa kuma yace tashi a ce ai filin shi ne ko kamar yanzu ne ka ce kana da rijiya amma a gidan wani ko kana da bishiya amma a gonar wani kaga wata rana wata rana za a zo a ce ya za a yi a ce bishiyar ka kuma a gonar wani to shi ina da rijiya amma ba a fili na take ba a filin dan uwa na take sai ya zo ya ce wannan rijiya ba tawa ce tashi ce ni kuma na ce rijiyar tawa ce shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kawo shaidarka akan cewa rijiyar taka kace don dama an kawo ƙara abinda ake fara tambaya shaida ce ina shaidar ka cewa rijiyar ka ce sai ya ce ma ni shuhudin ban da shaidu ba ni da wani shaida da yake tabbatar cewa rijiyar ta wace ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi sai ya ranti shi da ya ce tashi ce ba taka bace dan haka a ka'ida ta rantsuwa wanda ya ce shi yake da abu to shine za a ce kawo shaida an gane ko domin duk wanda ya ce yana da abu abu nashi ne to asali abin nashi ne wanda ya ce ba nashi ba ne shi ne za a ce rantsi ba shi za a ce kawo shaida ba da haka in ka zo kana claiming wani abu to zai a ce ina shaidarka da haka mai kawo kara shi ake neman shaida a wajen shi wanda ake kawo kararsa ba a cewa ba da shaida sai dai a ce rantsi to wannan abin da yake cewa nashi ne amma ba yi da shaida kai za ka iya rantsewa akan cewa ba nashi ba ne naka ne abin da ya faru ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi ya rantse sai ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse din kuma sai ya rantsuwa akan haka shikenan in yi rantsuwar kuma shikenan kai tunda baka da shaida abin ya zama ya fita a hannunka dan haka shi sai ya je ya ji da rantsuwar nan ma'ana an ambaci sunan Allah da alkawarin Allah an mallaka mishi abin don haka a gaban Allah zai je kare kansa wannan hatsari rantsuwa ke to kaga ka yi rantsuwa ka karɓi wani abu ka je gaban Allah ba wai an yi a duniya an baka abin shi kenan ba za ka tsaya a gaban Allah ka kare wannan rantsuwar da kai da haka ba wai in an raba a duniya shi kenan na rantse an ban shi kenan na ji daɗi abin ya zama nawa ba a nan za ta tsaya ba za a je gaban Allah kuma Shi ne ma'anar rantsuwa to ya ce shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar domin tabbatar da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kala babu ismi mammana a ibn sabili min ba, babu laifin wanda ya hana matafi ruwa ma'ana mutum matafi ka hana shi ruwa Shi ne ibn sabili amma an yi amfani da shi ne saboda matafiyi shi ya fi bukatar ruwa fiye da wanda ba matafiyi ba ko inda wanda yake cikin halin tafiya dai baya guzono ruwa sai dai nemi ruwa a hanya to ka je kana tafiya ka nemi a baka ruwa a hana ka to laifin wanda ya yi wannan qala حدثنا Musa ابن Isma'il qala حدثنا Abdul Wahid بن Ziyad an al-A'mash Samitu sami'tu Aba Salih yaqul sami'tu Aba رضي radiyallahu anhu yaqulu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها ربي وإن لم يعط منها سخط ورجل أقام سلعته بعد الأصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل وهو كاذب ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا wannan hadisi na abu huraira ne radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace jinsin mutane guda uku ba ana nufin mutum uku kajal ba a duk irin wannan hali masu irin waɗannan sufofi wanda suka faɗa cikin irin wannan jinsin to Allah madaukakin sarki ba zai kalle su ba ranar tashin alkiyama ba ana nasa Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai musu kallo na jin kai da tausayi ba mana ba ba Allah babu ko da sun zo abin tausayawa din ne Allah ba zai tausaya musu ba kenan Allah ba zai kalle su ba wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba ma'ana daga azaba ta wuta walahum azabun alim kuma azaba mai radadi ta za ta tabbata a kansu to su waye waɗannan mutum na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da yake da ruwa har ma yake da wani sarari na ruwan ma'ana ragowar abin da zai iya ba wani sannan sai matafi ya zo bukatar ruwan ya hana shi kenan kaman kai da kake da ruwa a gidanka na rijiya ka hana adiba ka shiga cikin wannan kaman kai da kake da bohol ka hana mutane su ɗebi ruwan don amfanin kansu kuma kana da shi din kana da kana da ragowarsa kana da na biyan bukatarka kuma kana da abin da ya rage shi ne fadil ɗin in an ce alfadil shi ne abin da kake da shi har ya yi saura yanzu din mai rijiya yana cika rijiyoyin gidansa kafin a zo ɗiba ruwa ko wasu sukan yi dabara tun cikin dare sai su ɗebi ruwa su tara da safe sun zo sai su buɗe koba kaga ba su da matsalar layin rijiya ba ga waɗannan sun kyautata ma kansu kuma sun taimaka ma wasu kuma duk wanda ya sauƙaƙa ma wani Allah zai sauƙaƙa masa duk wanda ya ji tausayin wani Allah zai ji tausayinsa duk wanda ya shayar da wani Allah zai shayar da shi a ce mutum ya tashi ranar tashi alkiyama yana kishirwa kuma yaga Allah yana raba ruwa an ce malaiku su raba ruwa ka zo a ce ba za a baka ba ai ka san ka hana ruwa a duniya ne ko ga mutum ba zai so ya fada cikin wannan layin ba to wannan shine mutumin farko da Allah ba zai kalle shi ba kuma ba zai tsarkake shi ba sannan azaba mai radadi a kansa mutum na biyu yace mutumin da ya zabi shugabansa ma'ana an zo an yi zaben shugaba sai ka zabi shugaba din kai mishi mubaya'a domin ita mubaya'a shine abin da ake kira allegiance ma'ana ka ba da kanka gaba daya na biyayya da sauraro ga wanda ka zaɓe shi ka yadda da shi wannan kazantuwar irin tsarin zaɓe da ake da shi yanzu ya shiga ciki ko bai shiga ciki wannan malamai ne za su bayyana amma dai shi ma ka yadda. kai ne ka ɗauki katin zaɓenka ka je ka saka ka bulayi ka ce ka zaɓe shi ka yarda shugabanka ko abin nufi kenan ka zaɓi shugaba amma fa ba don komai ka zaɓe shi ba sai don duniya ma'ana ba ka zaɓe shi ba ne don ya jagorance ka ya yi gyara a ƙasa ka zaɓe shi ne saboda in ya zama wani abu ya zama shugaba ka je da bukata kai biya ba yana da kyau a fahimci menene zaɓe zaɓe shi ne ka zaɓi shugaba don ya yi aiki ba don kai ya biya ma bukatarka ba in ka zaɓe shi don ya biya ma bukatarka ne to ka zaɓe shi don duniya ke a nan gangare da eh. rijiya eh. a ta tsohuwa da haka rijiya amma rijiyar mai alfarka ce tana kawo ruwa yara makota za a tura su ɗaibu to ta ma sai ta dinga turai yaran ku tafi eh ku tafi ku tafi babu ku tafi lamarin da allah ya mace musuwa an zo za a fallace ta yara su da sanafan sai suna ta za a ɗauka saka mota suna ta ikin eh, ya iya kin mata rijiyar tutubu tutubu sai da manya suka suka tsawata wa yaran na yi eh, hakika ne na san wannan a nan gangare Allah ya ki zo ki tafi da rijiyar ki sai da manya kan ta musu hmm. ana ka saka nan ne. don haka mutumin da ya zaɓi shugaba amma ya zaɓe shi don duniya don biyan bukata ko fa'in a afahu min harabiya in ya baka kana san shi in bai yi da kai ba baka san shi to duk wanda ya zaɓi shugaba a irin wannan zaɓe to shi ma ya fada cikin wannan layi da haka in za ka yi zaɓe sai ka san wani irin zaɓe za ka yi ka zaɓa ne don a baka ko kuma ka zaɓe shi ne don ya cancanta kana ganin shugaba ne da zai kawo gyara zai yi ma ƙasa aiki ba zai yi ma mutane aiki ba don wani ya zaɓe ka ne kila saboda idan matan shi ta haiwa zai ce ma bai da rabon suna nan ba cikin aikin shugaba aiki ko? don da bai zama shugaba ba tuwa zai baka rabon suna ko ka zaɓe shi ne don ya dinga kawo ma gishiri da taliya gida ko kuma don ya gyara ma ya samar ma hanyar da za ka samu kai ka neman makanka wannan ɗin ko abinda ake bukata fa a shugaba shugaba wanda zai zama mai adalci shugaba wanda zai zama zai kyawo gyara ga al'umma ba ga ɗaiɗaikun mutane ba shi ake nufi da shugabanci an gane ko? Allah ya ba mu shugabanni irin waɗanda na ukunsu shi ne wa mutumin da ya ɗauki abin saidawan shi sai da bayan sallar la'asar kasuwa tana ƙoƙarin tashi ma'ana ana ƙoƙarin duk wanda yake so ya samu abin da zai siya ko nashi na siyarwa yana ganin in ba a siya ba lokacin kasuwa za ta tashi a rufe sai wani ya zo siyan abin sai ya yi rantsuwa da Allah ya ce wallahi an ban abin da ka ban ban siyar ba ma'ana ya taya mushi ya ce wallahi abin da ka taya ɗin nan an taya haka na hana a yayin kasuwa na yi ko ya rantse da Allah ya ce wallahi yadda ka taya an taya na hana kuma ƙarya yake kuma shi wannan mutumin da ya ji rantsuwar shi da Allah sai ya gaskata shi sai ya dafin sai ya kara sai to duk wanda ya yi wannan rantsuwar ba shi ba Allah ba zai kalle shi ba ba tsarkakewa kuma ga azaba mai raɗaɗi yan kasuwa suna yi ko ba sa yi aka a kiyaye rantsuwa a kasuwanci yana da hatsari rantsuwa a kasuwanci yana da hatsari kwarai da gaske musamman in ta zama rantsuwa ce da Allah ya ce walakin yu'akhirukum bima aqadtumul ayman ko bima kasabat qulubukum akwai rantsuwa ta rantsuwa ta sosai wadda har a zuciyarka ka kudirce cewa rantsuwar kake dan ka karbi wannan kudin akwai kuma rantsuwa da ake kiran ta labul yamin kamar rantsuwar bahaushe wallahi tallahi da aka bahaushe ko da gaske ko da wasa zai ce ma wallahi tallahi wannan labul yamin ce ko amma fa in ta wuce wallahi tallahi kuma wannan ba labul yamin bace mutum ya ce billahi la ilaha illallah wannan ba labul yamin bace amma wallahi tallahi wannan zaka ji ma har wanda ba musulmi ba sun koya a wajen musulmi ko na ji waje wani inyamuri siyan abin mota wata rani ce wallahi na ce a ka kasan mai wallahi wai shi ba ya ji ana faɗa ba na ce a baka san mai wallahi to kaga wannan in yayi rantsuwa ce ma wallahi kaga ka dauke ta lago da yanin ce abu ne da ya riga ya ba harshe wani zaka ga duk magana da sai ya ce ma wallahi ba haka bane ba wai kuma yana nufin har zuciyar shi hakan ba a'a zance ne da ya riga ya saba da shi to irin wannan rantsuwa Allah bai kama mutane a kai sai abin da mutum ya kudirce a zuciyarsa don haka niyya ita ce za ta yi determining wannan rantsuwa abin da yake cikin zuciyarka ka rantse da Allah kuma ka san cewa rantsuwar da gaske kake kuma akan ƙarya to duk wanda ya wannan rantsuwar shi ma wannan ta auka a kansa Allah ya tsare to sai ya karanta wannan ayat innal ladina yashtaguna bi ahdi Allahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال رحمه الله تعالى باب سكر الأنهار wannan babi ya ce babin toshe magudanun ruwa musamman na ƙoramu wannan matsala ce da ta faru bayan an yi hijira daga makka zuwa madina lokacin da aka yi hijira mutanen almuhajirun sun shiga harkar gona a madina tunda akwai gonaki sai ya zamanto zubair ibn al-awwam zubair ibn al-awwam ɗaya daga cikin waɗanda aka musu albishir da aljanna guda goma nan yana da gona kuma yana da wasu makwabta a tare da shi to ya zama wata ƙorama ta ratsa ta gonarsa to amma ba ta shiga cikin gonar makwabtansa sai ta bi gonarsa don haka idan ya zo zai yi ban ruwa yakan datse ya bada na gonarsa tukunan ya gama bayarwa sannan sai ya daga ya bude sai ruwan ya tafi wajen makwabtansa to sai wani daga cikin makwabtansa bai ji daɗin haka ba ya ce to ai in dai haka ne sai dai tun farko in ya zo ya saki ruwan ya shiga ko ina da ina alhalin fa shi zubair shi zubair shi ya fara sonan wannan koron shi ya jawo ta an gane ko shi ya jawo koron a to ni da na jawo ruwa ka ce kuma ga yanda zan yi don haka sai mutumin ya kai kara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ga abin da yake faruwa zubair fa yana hana mu ruwa a gonakin sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya zubair ya me yake faruwa zai ce to ai ina ba da ina ba ruwa na yi ban ruwa kuma na datse abinda na gama kuma sauran sai na sake tafi gonakinsu sai Allah sallallahu alaihi wasallam to ai hakan da kai shine daidai dan haka kai adalci ai tunda ba wai ka datse kwata-kwata baya zuwa ba ne. budan bakin mutumin sai ce a ah, saboda shi Zubair din dan uwanka ne ya annabin Allah duk da yake wasu masu sharhi sun masu fashin baki sun ce dama yana cikin munafikai amma ba ba zai faɗi wannan Ya ce an kana ibnu ammatika dan dai dan uwanka ne shi yasa aka mun wannan hukunci saboda shi Zubair dan wato Safiyatu ce mintu Abdul haka babban manzo Allah dan babban yar uwan abin nan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata yace to ya Zubair abinda zaka yi ka dada ruwan ka shayar da shi a gonarka sannan kuma kar ka bude har sai ruwan da kanshi ya koma ya sake dawo tunda kai kake bude musu ya wuce to sai Allah ya saukar da aya akan wannan hukuncin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita wa yusallimu taslima kenan babu laifi mutumin da yake da gona kuma shi ya kirkiri wannan jadawali nashi na cikin gona da ruwa ke gudana a ciki yana iya bada gonar shi sannan kuma ya ba makwabtansa matukar ba wai ya hana su bane gaba ɗaya gaba ɗaya wannan babu laifi kenan kana iya datse shi kai ma ka biya ka domin ba a ce saboda bukatar wani kai ka cutar da kanka ba ko sai tun da har za ka ba su to babu laifi za mu tashi akan wannan babu insha Allahu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk